barka mu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin abubakar siddiq da ke nan bukar ari cikin garin lafiya babban birnin jihar nasarawa a wannan yammaci na juma'a mai albarka bakwai ga watan ramadan shekara na shida bayan hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda yayi daidai da bakwai ga watan uku shekara na dubu biyu da da biyar a wannan majalisi namu mai albarka da muke tafsirin alkur'ani mai girma na watan ramadan wannan shine darasinmu na bakwai a wannan wata kuma darasinmu na da uku a tafsirin wannan sura mai albarka suratu ali imran mun tsaya a aya na casa'in ko yau za mu ɗaura daga aya na casa'in da ɗaya da fatan allah madaukakin sarki a mana jagora bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم مثل الأرض ذهبا فلن يقبل أحد مثل الأرض ذهبا ولو ابتلى أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين نعم Allah madaukakin sarki yana cewa innal ladhina kafaru lallai waɗanda suka kafarta wa matu wahum kuffar kuma suka mutu suna kafarai فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به to da dai ba za a taɓa karɓan cikin ƙasa na zinari ba daga ɗayansu wala wista dabe ko da koya nemi bayar da shi don ya fanshi kansa ula'ika lahum azabun alimun waɗannan suna da azaba mai tsanani mai raɗaɗi wa ma lahum min nasirin kuma ba su da wasu wadda za su kawo masu agaji jiya mun faɗi a tafsirin ayat da ta gabata cewa waɗansu malamai suka ce manan izdadu kufran shine sun ci gaba da kafirci har sun mutu a kafirci in an tafi a wannan tafsirin na wancan ayar sai sai zanto wannan ayar an ambace shi ne kamar yadda ibn ashur yake cewa a matsayin at-tawkid al-lafzi wato karfafa zancen ne ta hanyar maimaita shi da wani lafazin daban ko kamar yadda muka faɗa jiya sai zonto wannan ƙarin bayani ko fito da abin fili ne cewa innal ladina kafaru wa matu wa hum kuffar falan yuqbala wannan kenan na farko na biyu kuma domin a ƙara wannan sakamakon ne su domin a ƙara faɗa maka abinda Allah ya talatar musu a lahira a cikin ya ce lan tuqbala minhum wa ulaika dallun lan tuqbala tawbatuhum wa ulaika humud dallun ba za a karbi tuban su ba kuma waɗannan su ne batattu hmm? to anan sai yake faɗa maka ah, ba tuba kadai ba babu wani abu da za a tafa a wani a ranar lahira to don ya kara fito da wannan fili shi ya sa ya kara mamanta tashi yan kuma maka tafi a cewa izdadu kufran ɗin ba nufin sun mutu a kafirci ba ne yana nufin ɗaya daga cikin abin da muka ambata jiya ne wuce zanto wannan Aya ce take magana akan sakamakon waɗanda suka mutu suna kafirci sai zanto kenan a wannan maganan Allah ya ambashi nau'uka na kafirai iri uku ko iri hudu ibn Usaimin yana cewa iri uku haka na Muhammad eh, Rashid Riba yana cewa an ambaci kafirai iri uku ah, ni ina cewa an ambaci ah, iri uku ko kuma iri hudu na farko su ne waɗanda kafirai da su daman asalinsu hmm? kuma suka ƙi karɓar matsalinci wannan nau'i na farko ce nau'i na biyu waɗanda kafaran ne amma sai suka tuba hmm? a na biyu wanda suka yi ridda sun imani sannan sai suka yi ridda sai kuma suka dawo suka tuba suka dawo suka tuba Allah ya karɓi tubansu wannan su ne da Allah ya ce illal na tabu min da zalika wa aslahu su na farkon su ne wanda Allah ya ce wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al ya tashi a rashin musuluncinsa ya ƙi karɓi musulunci ya mutu hasa na biyu ya yi imani sannan sai ya yi ridda hmm? sai kuma ya zo ya tuba-tuba na gaskiya sai Allah ya karbi tubansa na uku su ne wadda sun yi imani sannan suka yi ridda hmm? sannan suka ci gaba da kafarci hmm? ba a karɓi tubansu ba a dalilin Allah madaukakin sarki bai kaddara musu tuba ba bai musu taufiki ba ko kuma sun yi tuban a lokacin da ba zai farko ba kaga wannan wanda sun tuba amma ba a karbi tuban ba su ne kaso na uku kenan to sai waɗannan kaso na na hududun su ne waɗanda suka kafarta suka mutu a cikin kafarci to maybe kana yace wannan sun yi kama da wanda na faɗa na farko din to sai koma zuwa ga maganganu guda uku din kamar yadda su wadancan malaman suke faɗa sai a fara da shi yusamin ya shi qaddamat al-aya al-kuffar alladhina wa yaw wanda suka yi ridda zuwa gida uku na farko sun tuba sun kyautata aiki waɗannan za a karɓi tubansu na biyu sun tuba yayin da ajali ya zo musu ba za a karɓi tubansu ba na uku sun mutu akan kafirci to waɗannan su ne wanda wannan ayar take magana a kansu to a nan Allah ya faɗi abubuwa guda uku da ya tanazar musu na farko shine ba zai karbi mil'ul ardi zahaban wala wiftada bih babu wani abu da za su bayar Allah ya karba musu ibn kathir yana cewa abinda Allah yake nufi anan ay mamata ala al-kufri duk wanda ya mutu akan kafirci falan yuqbala minhu khairun abada to ba za a taba karban wani alheri daga wurinsa ba walau kana qad anfaqa min al-ard dhahaban koda ko saboda kirki ya ciyar da abin da ya kai cikin ƙasa na zinari a ce yana da zinari wadda yawansa ya kai yawan fadin duniya kuma ya ciyar da shi gaba ɗaya shi ma ya rahu kurbatan cikin abin yake ganin na neman kusanci ne zuwa ga Allah madaukakin sarki zai zanto da Allah ya ce lan yuqbala min ahadihim mil'ul ard zahaban mil'ul ardi zahaban anan sai zanto wato masal misali ne da larabawa suke bugawa na yawan dukiya a ce ko da kana da mil'ul ardi zahaban wato dukiyarka ta yi irin yawan da tana wahala a samu to in kun duba zahirinsa a nan Allah madaukakin sarki da ya tashi buga kwatance ɗin sai ambaci zinari wadda zinari shine ne kuɗi ko ma'adani da ya fi kowanne daraja a wannan lokaci ban sani ba tana iya yiwa har yanzu mako? wato duk kyau duk ƙima na abin alheri da kafiri zai bayar da shi don ya samu lada a wurin Allah Allah madaukakin sarki ba zai karɓa ba sannan wannan abin mai ƙiman mai daraja ɗin duk yawansa ko da yawansa zai cika ƙasa ya yi don ya samu lada a wurin Allah Allah ba zai ba shi lada ba to ku tambayi kanku zai yiwu mutum ya zanto yana da dukiya shi kadai wadda za ta cike ƙasa gaba ɗai eh jama'a ba zai yiwu ba aiko to wannan Allah ya buga wannan misalin don ya nuna maka ne cewa ba shi da wani abin da zai yi Allah ya karɓa shi ya yasa ibn ya ce? lan falan kubala min hukairun abadan ba shi da wani aikin alheri da zai yi don a ba shi lada kuma a karɓa Allah ba zai karɓi wannan ɗin wannan yana nuna mana munin kafarci yana nuna mana haske girma da ɗaukaka na imani kamar yadda muka karanta a hadisi jiya ko da ayyuka za su zo su gabatar da kansu gaban Allah sannan musulunci wato imani zai zo ya gabatar da kansa gaban Allah ko yace Allahumma anta salamu wa ana al-islam ya Allah kai ne assalamu ne kuma ni ne musulunci sai Allah ya ce anta ala khair bika u'ti wa bika hmm? aqbal yace kana kan alheri kuma da kai ne zan bayar da kai zan karba wato sai mutum ya zo da imani da musulunci Allah zai karbi aikin sai mutum ya zo lahira da musulunci Allah zai ba shi ladan aikinsa Allah ya baka ko ya karɓa daga wurinka dole sai an yi shi bisa wannan sharaɗi na imani matuƙar kayar da ka mutu kana tafarci babu wani abun da ka yi a nan wadda za ka ganshi ka samu ladarin tashi alƙiyama babu shi ya rushe ko da ko ka taɓa yin musulunci ɗin ka yi aiki kyawawa ko? matukar ka dawo ka mus ka baje ka mutu ba musulmi ba to duk waɗannan aikin duk sun rubuje sun rushe Allah madaukin sarki yana cewa wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون كافرين بذات قشي ci gaba da بدا ku. har sai sun riddantar da ku daga addininku inda za su iya haka da duk wanda ya yarda ya yi ridda daga addininsa har ya mutu akan kafirci ya mutu yana kafiri fa'ula'ika hadathat a'maluhum fi dunya wal akhirah waɗannan su ne waɗanda ayyukansu sun rugurguje sun rushe duniya da lahira a duniya aikin ya rushe a lahira babu shi Allah yana cewa والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيع يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا وجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض من إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ولما سك كافرت أيك ما ألهي كسراب كمر قولوين يشي بقيعة أشنقق كان عينه يحسبه الظمآن ما ميزين إشي ينا زتان أرواني يكي جنيدة جنيسة حتى إذا جاءه هرسي إن يا إسا ورم زيقا إباقومي وحكا أيكم كافرين ألهي أجل الدنيا suna ganin sun yi humanitarian services ayyuka na jin kai matan adam abu ne mai kyau amma Allah ba zai ba su ladin shi a lahira saboda sun rasa sharaɗin karɓan aikin Allah wanda shi ne imani zai gan shi kamar kawalwanya ne daga nesa idan ya isa wurin sai gaba komai a nan ne Allah zai damƙe shi ya masa uquba bisa rashin imaninsa shine waffahu hisaba ya cika masa hisabansa na kafirci wallahu sari'ul hisab Allah madaukakin sarki mai gaggawan yin hisabi ne baya kudi ga misali na biyu in baka gane wannan ba hmm, na fili to ga misali na biyu wadda ke nuna maka cewa aikin kafiri ba komai bane auren. Allah madaukakin sarki yace auka zulumati kamar duhu ne bayan duhu na ce duhu bayan duhu saboda ban san jam'in duhu da hausa ba hmm? akwai dufai a sakwadin shigo? Hmm? to duhu duhu duhu hmm? duhu duhu wato duhu ninkin ba ninkin duhun ba a sarari bai da kasa ba gani duhu a cikin kogi mai tsananin zurfi hmm? kogi mai tsananin duhun da ke cikin kogi mai tsananin zurfi wanda igiyar ruwa hmm, na shiga kansa hmm? sama da shi akwai wani igiyar ruwa ɗin a masa igiyar ruwa ko? to kogi mai zurfin da wato duhu da ke cikin kogi mai tsananin zurfi wanda igiyar ruwa na hauhawa a kan kogin ya shafi maujin mai fauƙihi sannan ga hadari kuma ya rufe sararin samaniya ga duhun hadari Hmm? ga duhun ruwa ga duhun cikin ruwa mai nisa yarshahu mawjin min fawqihi mawjin min fawqihi ta ga ai duhu ke nan kan duhu ko na farko duhun cikin ƙasar ruwa ko sai kuma duhun shi ma kai shi saman ruwa ai ko sai kuma ga duhun yanayi na wato ainihin hadari da ya mamaye sama Allah ya ce zulumatun ba'dha fawqa ba'd duhu ne wanda sashe ke kan sashe a cikin irin wannan duhun mutumin da ke kasan ruwa na rafi mai zurfi in ya daga hannunsa zai gani shine Allah ce idza akhraja dahu lam yakad yaraha ha ba zai ko kusa ma da ya gani ba ومن لم يجعل lahu nuran نورا فما له من duk wanda Allah bai sanya masa haske ba to ba shi ba haske to in kafiri yana son ya ga ta a duniya sai in mutumin da ke cikin irin wannan duwan in ya daga hannunsa zai gani zai gani to haka kafiri ma aikinsa zai bata matan bakatantan a lahira saboda mai ya rasa hasken imani shine wa wallam yaj'al Allahu lahu nuran fama lahu min nur a wani wurin Allah madaukakin sarki yana cewa masalul ladina kafaru a'maluhum karamat اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد كافرين kwatankacin aikinsu kamar eh, toka idan aka tara toka ai daban toka ba shi da nauyi ko sai an riga an kone gawai ya kone ya abin nan amfaninsa ya ƙare ake samun toka aiko to tokan da goguwa ya zo ya bi kansa ishtaddat bihi rih goguwa ko tsananin iska ya biye ta kansa a rana mai goguwa wato rana ne damar ranan goguwa ake a ranar gaba daya to a haka din sai ga iska mai tsananin kaɗawa cikin goguwan ya zo ya biye ta kan wannan yayi din zai bar wani abu so irin yadda lahira ke wa aikin kafirken ba zai bar masa komai ba la ya kadiro na mimma kasabu ala shay ba zai iya wato samun komai cikin abin da ya aikata ba a irin wannan yanayi ka ce za ka bi wannan tokan ka kawa za ka iya kawo wani abu cikin tokan to haka ba za su iya samun komai ba na ladan aikin da suka yi babu imani Allah ya ce zalika huwa dhalalul ba'id wannan shine bata mai zurfi Allah ya kashe mu to ayoyi suna nan da yawa a alkur'ani da suke bayar da wannan ma'ana cewa duk abin da kafiri zai bayar zai aikata na alheri domin neman kusanci zuwa ga Allah Allah ba zai karɓa ba saboda ya rasa sharadin karɓar aiki wanda shi imani kamar yadda na faɗa wannan yana nuna mana girman haɗarin kafirci sannan yana nuna mana falala daraja da ɗaukaka na imani a nan wajen Allah ya ya faɗi abu biyu da zai da zai yiwu ya zanto yana da dukiya dukiyan ma na zinari wanda yawansa ya kai ya cika ƙasa hmm? ya bayar da shi ya yi amfani da shi ya raba wa mutane don ya samu lada a wurin Allah Allah ba zai karɓa ba wato ya yi amfani da shi a nan gidan duniya haka waɗansu malamai suke faɗa da wannan ne ibn kasir ya jawo hadisin muslim na aisha radiyallahu anha da ta tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama dangane da abdullahi ibn jud'an abdullahi ibn jud'an mutum ne wanda kana yukrib bayf yana saukan baki a garin makka duk ko in ya zo in ya nufi gidan abdullahi bin juda'an to yana da makwanci yana da abinci nashi mutum ne mai alheri sosai abinda masana tarihi suna faɗa abinci da ake dafawa a gidansa sai an hau tsani ake zuba abincin da ake dafa saboda girman tukunyan da ake dafa abincin wa ya ani yana ɗan ta bayi duk wani bawa in yi ji labarin ga wani bawa a can sai ce nawa za a sayar da shi sai ya shi ya ɗan ga ba karamin aikin alheri ba ne wannan ko? wa yut'imu at'am kuma yana ciyar da mutane abinci mutane marasa adadi ne suke zuwa gidansa kullum su ci abinci ta tambayi Aisha ta tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallam tace hal yanfa'uhu zalik wannan ayyukan alherin da yake yi a duniya zai amfani shi ranar tashin alkiyama ya sa ya kubuta daga wuta ko a rage masa azaba daga wuta النبي عليه الصلاة والسلام يشي لا أأ إنه لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين بيتبت شيء وابا كودا دنيني ديا أرايوا جبا ديا بيتبت شيء رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين يا الله كغافر كامل جنوب بينا رانا ساكا مقوبا بي إيماني بكيها بو saboda bai yi imani ba duk wannan aikin ba zai amfani shi tun kasan wannan sai kai mamakin mutane da suke cewa wanda ba su shiga musulunci ba wai za su shiga aljanna in sun kyautata aiki a addininsu Ka sa karanta irin waɗannan ayoyi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم لم يؤمن بالذي آمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار إتي نارا سيد واندرينا كي هننسى باب ونمتم دقشكين ونن الأمة أمة الدعوة wato mutane gabaɗinsu daga zamanin annabi har zuwa ƙarshen duniya babu wani wanda zai labari na zai isa gare shi sannan ya ki imani da ni ba yahuda yake ko ba nazari kun zama ahalin kitabu gane ina kuma wanda suke mushrikai ne zalla yace kuma ya mutu bai imani da ni ba to wallahi sai ya shiga wuta annabi ya rantsa ya ce dan wuta ne kai yanzu dan zafin kai wai kai kana san zaman lafiya da su wai ya gaya maka don kace mushi dan wuta shi kenan ba za ka zauna lafiya da shi ba mun faɗi shi ai ba za a yi yake da suwa matakar ba su yarda ba wannan ya tunatar da ni wani ah, cece kuce da aka samu a misra shekarun baya akan wani conference da alhazar suka shirya akan muhawara tsakanin addini da wani mutum ya tashi yana cewa babu wata haƙiƙa wacce take mutlaka wato absolute reality abinda ka yarda da shi haka yake ɗari bisa ɗari a lokacin shaikul azhar ahmad tsayir ya tashi ne masa mu mun yarda da musulunci ɗari da ɗari cewa shi ne gaskiya daga wajen Allah wannan hakika ce wadda ba ma shakku ko da kwayar zarra a ciki saboda haka hakika ce mutlaka is an absolute reality a wajen sannan sai ɗaga littafin da mutumin ya yi littafin ya zo yana faɗa cewa ga littafin da ya danya kuma ya ba shekul azar russan littafin sai shekul azar ya ce to ina tambayanka wannan abin da ka rubuta a nan shin kana tunanin duk abin da ka rubuta gaskiya ne ko kuma akwai abin da kake ganin karya ne ba zan karanta littafin ba sai ka zo ka nuna wanda yake karya ne da wanda yake gaskiya yanzu kai ba kana ganin daidai ne ba to ya Allah zai saukar da addini ka cewa kar mai da cewa gaba ɗayansa da ne to ya Allah zai ce duk wanda bai yi imani bai mutu yana kafiri ba zai karɓi aikinsa ba kai ka ce zai ba? wannan wani irin taurin kunne ne wani irin rashin kunya ne ma Allah maɗauki ya ba kuna jin ayoyin ba sa karɓan tawili yace lan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi zahaban walau istada bi domin karanta ayoyi irin waɗannan a baya da Allah ya faɗi cewa ayyukansu ba za su tsina na musu komai ba ya يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يقبل منها عدل ولا هم ينصرون to mu tsaya don kan malaman da suka ce wannan ana nufin a duniya kenan da zai bayar a duniya wannan ba za a karba ba a lahira a duniyan bai karbu ba a lahiran ma bai karbu ba a tsarin ashe da ke cewa shi yana ganin wannan Allah yana magana ne ma a lahira saboda mai ai already ya riga ya yana kafin wato da zai bayar da wannan dukiyar ne a lahira domin a karɓa amma kuma ai lahira ba wajen aiki ba ne ko lahira wajen ganin sakamakon aiki sai shi a abinda ake faɗa wato da za a kaddara ma yana da dukiya mai yawa irin wannan da zai bayar da ba za a karba ba na ba za a karba ba wanda wannan kuma ya zo a hadisi ingataccen annabi sallallahu abukari da muslim da muslim da imamu ahmad hadisin anas ibn malik annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa yuqalu lirrajuli min ahli an-nar yawm al-qiyamah za a ce wa mutum wanda yake dan wuta ranar tashin alkiyama a ra'aita lauka na laka ma'alar arzimin shai da kana da duk abin da ke ƙasa shi da kana da cikin ƙasa na wato ainihin komai da komai na ƙasa shi wannan ma ba zinari kare ba ko a ce duk abin da ke ƙasa naka ne kana da shi akunta muftadiyan bi zaka iya bayar da shi yau dan ka fanshi kanka daga azabar lahir fa yaqulu na'am zai ce eh wato da za a kaddara yana da shi kuma ya bayar dan Allah ba zai karɓa ba to nan bayarwa iri biyu ne ko ya bayar haka don a karɓa ko kuma ya ce zai bayar don ya fanci kansa da azabu wannan shi ne abinda waɗansu malamin suke cewa walawin da dabihi fil akhira wato lan yi kuma min ahadihim mil'ul arzi zahaban an faƙahu fi duniya fi ma ya rahu ƙurbatan walawin da fil akhira shi malamin ya kuma a ce a duniya yana da shi ya bayar ba za a karɓa ba ashe a lahira ma yana da shi kuma zai bayar domin fansa ba za a karɓi fansan ba shi ma kamar da na faɗa ɗazu ana kore yiwuwar fansan ne gaba ɗaya saboda babu wadda zai yi da zai a ce mutum yana da wannan ko to a lahira babu fansa kowane iri ne ga wanda yake kafar? Allah maɗaukin sarki a waɗansu wuraren ya kore yiwuwar fansan ma ballantana ce kana da wani abin da za ka baya kuma a nan shi ma abin da ake nufi kenan Allah madauki sarki yana cewa karanta من كرهت ولا يقبل منها a waje biyun kenan waje na biyu a sautin bakara ko ba za a karbi fansa ba daga kowace rai wala tanfa'uha shafa'a nan ceto ma ba zai amfani ta ba ba zai amfani duk wanda ya mutu yana kafiri ba a wani wurin Allah madaukakin sarki ya ma ninka abin ne ba wai mutum ya je da cikin ƙasa kaɗai ba a'a ninkin cikin ƙasa kafiri ya tafi da shi ya nemi ya bayar don a karɓa ya fanshi kansa daga wuta ba za a karba ba a cikin ma'ida ko innal ladina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu liyaftadu bihi min azab yawm al qiyamati ma tuqbila minhum wa lahum azabun alim da wadanda suka kafarta da zai yi a ce suna da cikin ƙasa duk abin da ke ƙasa gaba ɗayansa a ce nasu ne suna da shi ba shi kaɗai ba wa mislahu ma'ahu da irinsa tare da shi a gwamutsa a haɗa a waje guda su kai filin ƙiyama Liyafta dubihi domin su fanshi kansu da shi min azabi yawmil qiyama daga azabar ranar lahira ma tuqbila minhum ba zai yi a karɓa daga wurinsu ba lahum azabun alim kuma suna da azaba mai raɗaɗi wannan shi ne abu na farko da Allah ya ce zai wa kafirai ba zai karɓi komai daga wurin su barin tashi alkyawa wato babu abin da zai amfane su matuƙar ba su je lahira da imani menene na biyu ɗin ya ce walahun azabun alim kuma suna da azaba mai raɗaɗi azaba mai zafi Allah ya siffanta azabar da zai wa kafarai a wurare da dama a nan ya bar abin a dunkule ya siffanta shi da siffa guda ɗaya mai kaɗai domin kai ka sauwara wani irin zafi a cikin tsoratun nisa Allah madaukin sarki yana cewa menene wallazina kafaru innal ladina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara wadanda suka kafirce ma'ayoyin lallai zamu fanfada musu wuta zamu wato ainihin kone su da wuta sawfa nuslihim nara kullama nabidat juluduhum duk lokacin da fatarsu suka nuna kaji za a yi azaba har fata ta nuna har ta daina jin zafin wuta kai alayira ba daina jin zafin yawan ce layi kafafa an su har ta nuna إذا نضجت جلودهم ألا في شيء بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب sai mu canza musu hmm, wani fata ɗin wani yana nuna maka cewa abin da ke jin zafin shi ne fata ɗin hmm, inda ake ihsas kenan fata to fatan in ya ƙonu ya ƙone ya ƙone ya yi ƙormus to sai Allah ya mai da shi sabo shi ne baddannahun juludan gairaha a mayar musu da wasu fatun sabbi ban da wancan don mai ya zuƙul azab don su ɗanɗani ƙunar azaba a wannan ya nuna maka cewa azaba a lahira ba wai maruhi kawai za a yi ba a za a gangan jikin ne za a masa azaba har ya shige zuwa gawa zuwa zuciya annabi alaihi salatu wassalam yana cewa mafi sauƙin azaba cikin ‘yan wuta a ranar lahira shi ne wanda za a saka shi a bakin gaban wuta yana bakin gaba ƙafafunsa suna cikin wuta abin nan ɗinsa ƙwaƙwalanta suna tafarfasa ƙwaƙwalwarsa na tafarfasa saboda tsananin wannan zafin na bakin gaban wuta wanda aka sa a ƙafansa ne kawai إنا لله وإنا إليه راجعون الله ولو في سكينا شاول والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير ولن نترك كافرتا سنة دوتا ذات شقوة إير موتا إتت جهنم ذات شقوة جهنم لا يقضى عليه بذع جمال سبا فيموتوا من لن ناسوا متوا ba za su mutu ba shine Allah ya fara a cikin suratul ala ko me yace la ya mutu fiha wa la ba za su mutu a cikin azabar ba Kuma ba za su rayu ba saboda babu jin daɗi kana bainal mauti wal haya haka rayuwar za ta kasance tsakanin mutuwa da rayuwa saboda tsananin zan azaba la yuqda alaihim fayamutu wala yukaffafu anhum min azabiha kuma ba za a sassauta musu ba daga azabar da komai ba sassauci ko kaɗan Allah ce haka za mu saka wa duk kafar-kafar duk mai tsananin kafarci kuma za su ta ihu suna ta kuwa a ciki tsakon mai su na fiha suna neman taimako Allah ya fitar da su suna shi a a kirjina min hankali ما آية الجمع لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يختلفون فيها من بنا كرم تنسوا نعم هاي كي كده كي مغانا ربنا نعمل صالحا إنا موقنون باولا بنا تنزونا كرن كرن با عدد ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل يا الله كفتر دمو غاوي كتاوا ايدي بائر من دمك كتم شيء اكي كاف موتوا الله زي باشا أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير shin ba maraya ku ba ba mu tsawaita muku rayuwa ba irin rayuwar da mai son ya wa'azutu zai wa'azutu da shi kai ba mu turo muku mai gargadi ba waje a kuma nazir mai gargadi ya zo muku amma duk da haka ba ku fi ba kun gaskiyar ta bayyana a fili amma kun ki ɗaukawa kun ki bin musulunci fazuku fama da zalimi na min nasir na haka ku wato ainihin kwankwaɗe azaba a zalimai ba su da mai taimako a wannan rana to nau'ukan azabar suna da yawa abu na uku da Allah ya faɗa zai yi ma waɗanda suka mutu suna kafirci shine wa malahum min nasirin ba su da waɗanda za su taimaka musu malamai suna cewa mutum yana iya samun tsira daga wani hali na bala'i da zai samu kansa a ciki ta hanyoyi kamar haka na farko shi ya yi ƙoƙari ya fitar da kansa hmm? na biyu ya bayar da wani abu domin ya fitar da kansa daga wannan yanayi shi ne kamar bayar da fansa ke to? na uku ya nemi taimakon waɗansu su cece shi su agaza masa ko? wannan su ne hanyoyi da mutum yake bi in ya shiga wani hali na kankanikayi domin ya samu mafita to wanda Allah ya damƙe shi ko ya sa shi a wuta yana da ƙarfin da zai iya kwato kansa da kansa? wanda ya yi fito na fito da Allah ai ya gama yawo to shi ne abinda kafar suka yi ya ce kada su yarda su kafarci sun zaɓi su su sai ce to ina a tattalin lalbalin yana nara a hafa bihin kuwa. وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالبهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا أولا من ينين بس دك ألفنت بس إيا فتر دك هونش شيء لا تجيه نكو أسكتيني بسي ألا كفتر دمكو كوكما كما يردم دوني أشيكو زيتي آآ آه. أي نار قال نار وتا أنهم إليها لا يرجعون mutane in an tafi lahira ko an tafi da kyau da imani ko an tafi da shi ba a dawo na biyun shi ne su bayar da wani abu da za su fanshi kansu to don Allah na farko an ce maka ba a lahira za ka tafi ba kome me za ka samu wanda za ka bayar da shi na ceto shi sa muka ce wannan ayyar ma tana kore yiwuwar ceton ne sai aka bane ko mai mutum yake da shi in ma da za a karɓi ce za a karɓi fansa ɗin in ya bayar ba za a karɓa ba shi a wurin kun ga hanya ta biyu ta kulle ko sun da ba abin da za a bayar da shi na ceto na fansa ɗin ma to sannan kuma hanya ta uku ne ceto hmm? Allah ya rufe wannan kofar na ukun ma da yake wa malahum min nasirin ba su da masu ba su agaji alkur'ani ya faɗa la na shafa'ata illa man azina lahu rahmanu wa radiya lahu qawla ba sa mallakar ceto ba wanda zai cece shi in kaga an ceci wani a lahira to Allah ne ya bayar da izinin a cece shi kuma ya ce ba zai bayar da izini a ceci kafirai ba ya ce wa malahum min nasir man zallabi ya shafa'u indahu illa da izini wa ya isa ya yi ceto a wurin Allah in ba da izininsa ba babu to amma wala ya shafa'u na illa limanin taba masu ceton ma in an ba su izini ba haka kawai za a ce ku je ku yi ceto ba a'a za a gaya musu wanda za su ceta din su ne wadda Allah ya yarda da su kuma shi walayar yarda li kufur Allah bai yarda ma bayinsa su kafirce ba to alaka duk wanda ya kafirce ba shi da mafita kowanne iri Allah Allah madaukakin sarki ya kare mu daga azabar lahira Allah madaukakin sarki ya tabbatar da mu da daga mu bisa kan imani ya hana mu taɓewa da mutuwa akan kafirci waɗansu malamai kamar alimamun raji suna cewa wannan ayat da ta kore waɗannan abubuwan makafarai kenan tana ta wata hanyar tabbatar da shi ga mummanai tunda ta kore ceto da taimako ga kafarai kenan kamar tana cewa inda mummunai ne za su iya samun wannan kenan ko so kuma aqida ce ta ahlus sunnati wal jama'a cewa mummunai za su samu ceto a ranar tashin alkiyama kamar yadda hadisai mutawatirai suka tabbatar ƙur'ani zai ceci masu karanta shi wannan azumi da muke yi zai cece masu karanta shi sallah da muke yi za ta ceci masu yinta an gane ko mahaddacin alkur'ani wanda ya aiki da shi zai ceci mutane saba'in da daga cikin gajinsa hmm? annabi alayhi salatu wassalam mun shafa da wannan lokacin da muka yi tafsirin wannan mu ambaci nau'ikan ceto har guda bakwai da za su faru a ranar tashin alkiyama na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama mala'iku za su yi ceto mummanai za su yi ceto sannan alhaqqu aljabbaru jalla jalaluhu su shi kansa akwai wanda zai fito da suna ganin kawai sun gama amma zai fitar da su daga wuta a sa su a ma'ul hayati bayan sun riga sun kone sai fatarsu da namunsu da ɓargonsu da ƙasusuwansu su dawo da fil ya ceto na yi muku kowa ya yi ceto sauran ceto na Allah maɗauki sarki sai ceto ko na ce ku ku fita daga wuta ku shiga aljanna hadisai na shafa'a tabbatattu ne da tawaturin shine aqidar ahli sunnati wal jamaa wannan abin da muka yi ta magana kai shi ma abu ne da malaman musulunci sun yi ijma'i kai cewa kafiri ba za a karbi aikinsa na kwarai da anan a lahira ba da anan gidan duniya a ba to zaka ce to me za a yi masa duk wani wanda ya kyautata a duniya kuma ba shi da imani ana kyautata masa a nan duniya ana saka masa a nan duniya sai Allah ya bashi ya ƙara haɓaka masa dukiyarsa ko ya ƙare shi da lafiya ko ya bashi iko da mulki a nan gidan duniya shi ne sakamakonsa shi ne sakamakonsa ba mun ce musulmi ma wanda ya aiki na neman lada amma ba yayi dan Allah bane ran shi alkiyama Allah zai tsayar da shi ba yace na yi ilimi na ka dukiya mai kai da shi yace farai na nayi amfani da shi ta hanyar da kake so na ciyar da dukiya wannan yace na ilmantar da mutane da yawa sun musulunta a hannuna da waya Allah zai ce ba kai dan Allah ba kai don a ce kai ne kuma an ce sakamakon an riga an baka shi a duniya a yau babu shi sai kai mutum wuta mummuni makiyan saboda Allah bai son shirka kowane iri to ina kuma wanda daman babu gaba ɗai to shi sakamakonsa na komai a nan duniya shi sa za ku ga irin wannan suna samu wannan izzar ɗaukaka a duniya yanzu amerika tana daga cikin ƙasar da ta fi kowace taimakawa ka abin da ya shafi kiwon lafiya ka abin da ya shafi tattalin arziki makananan kasashe ko don haka take da ta ce sai abin da ta ce musu su suke da wannan take amfani da gurgunta su ta lalata musu economy ta tsora musu gurɓatattu a matsayin shugabanni wanda za su ci gaba da musu bauta su kuma suna kawo su ce taimako taimako taimako taimako da tana iya yi wa wannan hejimoni din ya kusa ƙarewa sakamakon gashi sun samu wanda yake cewa bai da taimaka wa kasashen abin nan ba in baka taimaka musu za su sun za su maka biyayya ba shikenan kowa ya rike nan shi rike taimakon ka bar su su yi mulkin kasar su yadda suke so dama abin da ya dace kenan amma rauni da rashin eh, sanin ya kamata rashin kan gado da tsananin son mulki yake sa hakan take faruwa to abin da za su samu a duniya kenan amma a lahira kan faufau wadaka wannan min al-ma'lum min al zarurar. duk musulmi ya dace a ce ya san wannan ya kudurta wannan kuma ya yarda da shi dari wata ɗari kada ya shafi ko kaɗan cewa duk wanda ya mutu ba musulmi ba dan mutum dan mutum ne azabar sa din zai hauhawa gwargwadon zaluncinsa da ya ɗori dore akan kafarsa Allah ya raba mu da kafirci da kafirai Allah ya ɗaukaka musulunci da musulmai da kaskantar da kafirci da kafirai Allah ya taimaka ma ɗan uwanmu a zirin Gaza da Falastin gaba ɗaya da ba su nasara akan abokanan gaba ƙasar Syria da ta ɗan farfado yanzu ana son a sake cincirin do a kanta don a mayar da gidan jiya na roƙon Allah ya ba su nasara الله يكور دا الزالمي دي شكي نيمان تدا شري وانن أفتامو الله يدي دي تامنا إتا الله مدعو كنسكي تينغا تامنا شوى غفر نمو دا موما بيا يكور من دوا الحلو دا مصيبو دا بلائي إنه على ذلك القدير وبالإجابة جدير وهو حسبنا ونعم الوكيل وصلى الله وسلم على محمد وآله وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته